بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتسلنا بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدتاك سادواء والنشافية سبيتنين شرين دعوكو شعبان شكرا ندبو الآد دليل كل أربعين باهجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وان ده يدي لدي شرين ده ترق وطن هدو شكرا ندبو بيو دبو مشاكرة من الادية اوانا ما سلاشي انا ابو بكر الصديق لكي انا بكر عريس كم بني الله فيا كما اود ان تكرتم لتاكل سيدي في صور النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واللفن السليم ابن عيد الهلالي da Ali Hassan Ali Abdulhamid a ciki. Jiya na yi tuntuɓin harshe da ina magana kwanan wata sai nake shawwal. Hmm, Alhalin sha'aba ne da su ba. So wani ya kira daga cikin abokan aiki na a kefi ya an karar da ni wannan. Saboda haka sai a sai a lura. Ina watan sha'aba ne ba shawwal. Wannan shi ne darasinmu na tara a wannan littafi za mu fara daga abin da suka sa masa rakami na takwas niyya magana akan niyya sun yi maganganu a fakara guda uku dangane da abin da ya shafi niyya fakara ta farko wannan ba ta farko wujubu tabyitin niyya fi sawmi al-fariida qabla tulu'i al-fajr wajibcin kwana da niyya أو أدعينه سلق فأذن فريلا غبان كل الفجر سنة شواء إذا ثبت دخول شهر رمضان بضؤية البصرية أو الشهادة أو إكمال العدة إذا شغان وتر رمضان يتبت دقني إدو كود شيدا كو تانيا تشكا عددين شعبان ثلاثين وجب على كل مسلم مكلف أن ينوي صيامه في الليل يا وجب أكون قوة مسلمي ودى أكتورا مساء أذني أن ينوي صيامه في الليل يينيا أذن رمضان تددره لقوله صلى الله عليه وسلم قبل فدن النبي tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi man lam yuzmi siyama qabla al-fajr fala siyama la duk wanda bai tauriyan azumi ba kafin kullowan al-fajr to ba shi da azumi wa qala wannan hadisin Abu Dawud da Ibn Khuzaima da Al-Baihaqi suka rawaito shi haka nan ya zo wajen Al-Tahawi da lafazin yubayyin haka nan An-Nasa'i da Tirmidhi su ma sun rawaito shi ta wani hanya kuma sanadin ingantacce ne annabi alaihi salatu yana cewa a wani hadisin Mallam lam yubayyit as-siyama min al fala siyama la bai kwana da niyan azumi ba tun da daddare to fala siyama la ba shi da azumi Wani hadisin nasa'i da baihaqi suka fito da shi hakanan da ibnu hazm kuma sanadinsa sahihi ne sai dai akwai an'ana a ibn jurayj wanda yake mudallisi ne amma hadisi farkon zai zanto shahidi ma wannan din zai zanto ingantacce shi ma wan niyyatu mahallu halqal ita niyya bijiranta shine zuciya ana a zuciya ake yin niyya niyya shine ka kudurta a zuciyarka cewa zaka yi abu kaza kamar yadda muka fada wajen amsa wani tambaya a kwanakin baya wattalaquhu biha bid'atu dalala suka ce yin lafazi da niyya mutum ya faɗa a baka cewa na yi niyya abu kaza abu kaza wannan kire ne wanda yake bata wato ba a same shi ba daga annabi sallallahu alaihi jizamtawa mutane su haka ƙari ne cikin addini wanda haka dubbata ne وإن رآها الناس حسنة ودا مثلا سنا غنين حكى دين يانا دا كيو تو غاسكيا با ابوني ني كيو وتبييت النية مخصوص بصيام الفريضة واجب سن كوانا دا نية wannan yake bancu نفر الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي عائشة في غير رمضان saboda annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yakan zo matarsa Aisha a ranar da ba Ramadan ba ta safe ya ce da ita fa yaqul hal indakum gada kuna da abin karya kumallo wa illa fa inni sa'im din ba ku da shi to ni eh, ina azumi malamai suna saɓani wajen fassara wannan ɗin shin daman ya dauni an azumi ne ya so idan babu ya so ya karya akwai abinci koko a'a ya ba shi da mai ɗauniyan azumi ba ne a lokacin ne in akwai abinci Wadansu malamai sun tafi akan wannan zahirin shi ne cewa eh, azumin nafila mutum yana iya ɗaukar niyyarsa da safe ma'ana matukar bai yi wani abin da ke karya azumi ba kafin nan in mutum ya riga ya sha ruwa da safe ko bayan alfijir ko ya ci abinci ba kuma zai ce ka bari dauki ni azumi ba a ana nufin wanda bai ci komai ba sai ya ji bari ya dau azumi da safan misali yau litinin mutum ya saba wato ainihin azumin litinin da alhamis sai ya manta so bai dau niyya ba sai da safe bayan sallah asuba sai ya tuna ai yau litinin ko sai shi to sai dau niyya sai ya azumin sa masa zahirin wannan hadisin shi yasa <clears throat> su malaman suke cewa wannan ya ke ɓanta ne kawai da wato ainihin azumin farilla shine dole kafin kullo alfajir ne zaka kullar ta niyyarsa amma in alfajir ya riga ya kullo to babu azumi kuma wa sabata mithlu dhalika min fi'li sahaba kuma haka din irin yadda annabi ya din nan ya tabbata daga aikin sahabbai irin su abin darda da abi talha da abi huraira da ibn abbas da hudayfa ibn al-yaman radiyallahu anhum Allah shi kara yarda da su wa hasharana ma'ahum Allah ya tayar da mu tare da su tahta liwa'i sayyidi adam sayyidi waladi adam sallallahu alaihi wa sallam a karkashin tutun shugaban ɗayan annabi adam النبي محمد صلى الله عليه وسلم أثار في وضع الله صحابين شوى سمي حكا آه، ابن حجر يا أم بشيس وشكل لتافا تغليق التعليم وهذا في صوم النافلة سوك شوانا يا الشافي أزم النافلة يعني فدل على وجوب تبييت النية قبل طلوع الفجر في صوم الفريضة دون النافلة سينوي أكا واجب شرفانا دنيا كافن قلوا الفجر a azumi na farilla banda na nafila wallahu ta'ala a'lam Allah madaukin sarki shi ya sani abu na biyu suka ce alqudratu manatu taklif iko akan abu akan sa ake gina dora wa mutum nauyi Allah madaukin sarki yana dora ma nauyi ne a abinda kake da ikon yin sa yayin da ka zanto baka da ikon yin wannan abin sai abin ya faɗi a kanka sai in ka samu iko kuma sai sake dawo kanka wa man adrakahu ramadan kace wanda ramadan ya riske shi wa huwa la yadri alhali shi bai sani ba fa akala wa sharib sai ya ci ya sha thumma alim sannan ya samu labari ya san cewa ai ana ramadan ne yanzu falyumsik wajibi ne ya kama bakinsa wal yutimma sawmahu kuma ya cika azumansa wa yujzi'uhu hakan ya wadace shi wa man lam ya'kul fala yat'am wanda da mun bai ci komai ba sai kuma bai san cewa ramadan bane sai aka faɗa masa ai yanzu ai je an ga wata kana bacci an kira ka a waya baka dauka ba to yanzu fa ramadan ne in bai ci komai ba to fala yat'am kada ya ci wani abu wa tabyitun niyya la yakunu shattan fi haqqihi shi a wurinka kwana da niyya ba zai zanto sharadi ba a kansa saboda mai li'annahu lam tsatsa saboda bai samu wato ainihin dama ba ba zai iya kwana da niyya din ba saboda bai da ilimin cewa an shiga ramadan tun je da daddare wa min shari'a ash-shari'ati muqarrara yana daga cikin ginshikai na shari'a waɗanda suke tabbatattu annal qudrata manaqut taklif cewa iko akan abu kansa ake gina ɗora wa mutum nauyi Allah maɗaukin sarki ma yana cewa ila yukallifu Allah nafsan illa aha. Allah bai ɗora wa wata rai wani abu sai abin da take da iko akai to mai dalilin cewa idan mutum ya wato kamar kamar a ce Ramadan ya shigo mutane ba su sani ba sai da rana. Kamar da malaman fiƙo suke faɗa cewa mai hukunci an ga watan azumin ramadan da rana a to mutane ya bullo ba a sani sai bayan alfajir ya bullo aka ga wata to ya za a yi an yi ijma'i cewa dai kowa zai kama bakinsa to wannan kama bakin shin bayan ramadan za a rama wannan ranar ko ba za a rama ba shine abinda malamai suke sabani akai su waɗannan malaman suna ganin cewa ba za a rama ba shi yasa suka ce wa yujzi'uhu ya isan man mutum me yasa suka ce saboda ai ba da gangan bane saboda ka wancan hadisin da muka ambata dole a kwana da niyya din ga mutumin da yake da ikon haka din ne ma'ana wanda ya san cewa gobe ramadan ne dalilin su akan wannan shine suka kawo hadisi kamar wannan an Aisha radiyallahu anha حديث يازود عائشة ألا شكارة يبدع قريتا قالت تشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام يوم عاشوراء النبي عليه الصلاة والسلام يا كتر شيئي أمرني دا أنا يهأذن آه، رانا عاشوراء قوم قوت المحرم فلما فرض رمضان أما دا أكفر لن تأذن رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفضل سيزنتم أن صوتي واجب azumin ashura wanda ya ga dama ya azumce shi wanda bai ga dama ba sai ya bari wa salama ibn al-aqwa radiyallahu anhu wani hadisin ya zo daga salama ibn al Allah shi kara yadda a gare shi qala yace amara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama rajulan min aslam annabi alaihi salatu wassalam ya umarci wani mutum daga kabilar aslam ya ce da shi an azin finnas ka shelanta cikin mutane annaman akal cewa duk wanda ya ci abinci falyasun baƙiyyata yau to ya kama baki ya yi azumin ragowar ranar ranarsa wa mallam ya kun akal amma wanda bai riga ya ci abinci ba shi ma falyasun to ya kama bakinsa ya azumi fa innal yau ma'ashura saboda yau ita ce rana ashura kun ji ya ce da wanda ya ci da wanda bai ci ba kowa ya cike azuminsa kuma bai ce arama ba fa hada yawmu ashura suka ce kun ga wannan rana ce ta ashura kana fardan da farilla ne thumma nusikh sai aka shafe farillancin sa wa qad umiru an yumsiku fil nahari da shi ai musu umarni su kama baki da rana wa anna zalika yujzi'uhum kuma cewa haka din ya wadace su wa ramadan fardun kuma ramadan shi ma farilla ne wa hukmul fard la yataghayyar kuma hukuncin farilla bai canzuwa hadisin Aisha da na salama ibn Aswa din dukan su suna cikin sahihul Bukhari da sahihu Muslim sai abu na uku شك الشيء وخالف بعض أهل العلم وقالوا بل عليه القضاء ما رأي من الشيء مسألة في سابان وانا يزوك الشيء وانا سوك الشيء ما أبو تائل من شون سابا وانا ما جنا سوك الشيء بل عليه القضاء آآ زي راما ثم الدبيدوني الدريبة الدليل بيسا عن قوات أبا بأن يا كامل سوك زي زي واتو أينهن راما wannan abin da suka ce a ahlul ilm ba haka ya dace shi faɗa ba saboda waɗanda suke ganin cewa za a rama ɗin su ne aljubo su ne mafiya yawa cikin malamai ah, saboda haka da abin da tana iya fi cancanta su ce wa jumbo a ahlul ilm saboda su riga sun ambashi maganar farko ne sai suka ce ba'du ilm an ce abu wato yana nuna kamar 'yan kaɗan ne in hakan suke nufi to ba ‘yan kaɗan ba ne gaskiya jumhur ɗin wanda suka fi yawa su ne suke faɗan cewa za a rama ɗin wancan kuma na farkon shine abinda da shekul islam ibn taimiyya ya rinjaya hakanan ibn hazm da waɗanda suka eh, biye musu akan wannan fahimta to za mu karanta eh, abubuwan da suka suka abin nan waɗancan ɗin suka kafa hujja da shi su waɗanda suka ce za a yi ramako ɗin a darasi na gaba insha Allah saboda lokaci mu yayi za mu tsaya anan musallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa alihi wasallam na'am akwai tambaya